فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون Yau za mu fitar da kai ya kai fir'auna daga teku mu ɗora ka akan tudun ƙasa domin masu zuwa bayan ka su ɗauki izina da kai kuma lalle da yawa daga cikin mutane masu rafkanuwa ne dangane da hujjojinmu da dalilan ikonmu ba sa tunani a cikinsu.